بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على fabrairu watan biyu shekara ta 2012 miladiya inda ke ajiya aka buɗe wannan daura ta aƙida ta karo na goma sha uku inda ke kuma aka gabatar da 'yan nasihohi da 'yan wada da dai kuma kamar yadda bayani ya gabata littafin da za a fara karantawa a wannan daura shine littafin al'aqidatu ta babban malami al Abu Ja'far al-Tahawi daga sunan shi ne aka samu sunan littafi ɗin sunan shi al'imam abu jafar al-fahawi sai sunan littafin ya zama al'aƙairatu fahawiya kuma galibi a lokacin da mukan fara karatun littafi akan gabatar da muƙaddima guda biyu muƙaddima ta farko abin da ya shafi tarihin mawallafin littafin a takaice ɓangare na biyu kuma shine takaitaccen abin da littafin ya ƙunsa yana kasancewar yau shi ne darasinmu ko wannan daura shi ne karanmu na farko a cikin wannan littafin al'aqidatu hawiya yana akwai buƙatar mu san tarihin mawallafin littafin sannan musamman littafin ya ƙunsa sannan akwai rarar lokaci sai kuma mu shiga cikin littafi ɗin kai takaitaccen tarihin al'imam abu jafar hawi tahawi shine malamai suka ce هو الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الطحاوي الحنفي هو الإمام نفر قدي كم بنس الدنيا تإلمي شيني الإمام a duk lokacin da kaza an ce al'imam ana nufin malami wanda yake babban malami wanda yake ya haddace ɗimbun abubuwan da ya haddace kamar da al'imamun rahab ya faɗa yake wa fulfani wa fahfaf wa kullu hafizun imam huwa al-imam abu ja'far kaga wannan al-imam laqabun sa kenan abu ja'far al-kunya sa kenan amma asalin sunansa sunan shi ahmad sunan mahaifinsa muhammad sunan kakan shi salama sunan kakan shi na biyu salama sunan kakan shi na uku abdulmalik ana kiran shi al-tahawiyu alhanafi ina aka ce tahawi wannan an jingina shi ne zuwa ga garinsu mai suna taha fa'un ha'un da alfin shi ne taha wanda yake kuma wannan yana ƙasar masar ne a yanzu ko a lokacin da yake yana bin gunduma yana ƙasar masar ne yana kudancin kogin nilu asalin garin taha ɗin ke idan aka ce alhanafi الطحاوي الحنفي شي كما shi kuma الى مذهبي nisbatun ila وان fil furu wannan an dangata shi ne zuwa ga mazhabar shi da yake akai ta fiqhu yana kan mazhaban hanafiya ne wanda yake mun sha maimaita cewa dama magana akan mazhaba ba abu ne mai mai tada hankali ba domin sabanin da aka samu sabani ne fil furu ba sabani ne fil usul ba babban rikici a wurin ahlus sunna shine sabani fil usul ya zama na mutum yana kan tafarkin da ba na magabata ba a tauhidi to amma idan ya zama na sabanin fahimta ne na hadisi na hukunce hukuncin shari'a wannan babu rikici akan shi muddin ya ginu akan dalili ba akan son zuciya ba kowanne yana da mahangashi kamar yadda nake ji mun abin na ishara akan wannan jiya isa dan an ce da mutum alhanafi ko al shafii ko al alhambali ko al-maliki wannan babu wani rikici akai abin da yake rikici shine ta'assubanci yace shi duk abin da yake hanafiya ko da baki ne aka ce fari ne ko ko da fari ne aka ce baki ne to shi ba yana nan a kai wannan shine abin da yake gaba ɗayan malaman daga shi abu hanifa ɗin da yake da mazhabar ko shi al'imam malik da yake da ake jingina malikiya zuwa gare shi babu wanda ya yadda da wannan kenan waɗansu ne suka kama wata harkar da ba kan ta malamai magabata suke akai ba ma'ana ta kifa abin nan ta kifan mazhabar kenan amma da an ce da mutum an jingina zuwa ga mazhaba babu wani wanda ya ce wannan ya haramta kama alimamun nawawi a shafii ka duba bangon littafin na nawawiya za a gali abin zakariya haya bin sharaf an-nawawi a shafii kamar ibn hajar al askalani shafi’i shafii aga wannan za a gan shi da yawa a ciki babu wanda zai ce wannan bai halatta ba kuma ana jingina shi ne zuwa ga mazhabar hanafiya bayan da ya bar tsohuwar mazhabar shi ta shafi'iya ya koma zuwa ina hanafiya kamar da bayani zai zana gaba kana haihuwarsa an haife shi a shekara ta 239 hijiriya kenan a wannan shekara aka haifi alimam abu ja'far al kamar yadda ɗaya daga cikin almajiransa ya rawaito mai suna ibn yunus yace an haife shi a shekara ta 239 hijiriya abin da ya shafi tasowar shi alimam abu ja'far al ma'ana al'imam. abu jafar ahmad bin muhammad bin salama bin salama bin abdulmalik al-tahawiyu al-hanafi ta ɓangaren tasowar shi ya taso ne a gidan da yake gida ne alhamdulillah na malinta gida ne wanda yake an san su da karatu da kuma tsara mutunci sosai da sosai domin mahaifinsa muhammad bin salama ɗaya ne daga cikin malaman lokacinsa gatumarsa tumar shi al'imam abu ja'afar kenan a fahawi mahaifiyarsa ɗaya ce daga cikin manya-manyan almajiran al'imamu shafi'i ta kasance tana halartar majalisun al'imamu shafi'i a shekenan ba tun yanzu mata suke karatu ba kuma ba tun yanzu mata suke zuwa makaranta ba kawai don dai a bar mutane ne cikin bugaggen jahilci ake cewa ake ta rubdugu akan makarantar matan aure matan aure ba sa zuwa makaranta waye waye waye waye amma da yake akan gaskiya ake ba gashi sun saki matan nasu ma suna zuwa ba ko ba kake ba to abin da yake daman ka tabbatu akan gaskiya zargin mai zargi in dai ka ga musu akan gaskiya kake kana da dalilai wannan ba zai saka waiga ba jatumar al-imam abu ja'far ɗaya ce daga cikin manya-manyan almajiran al-imam shafi'i muhammad ibn idris balma ta kasance tana cikin masu halarta majalisinsa ashe tun tana ake makaranta mata aure wa khaluhu kawunsa kawun al-imam abu ja'far at-tahawi idan aka ce kawu shine dan uwan uwa uwan uwa ko kanin uwa shi ake kira kawu kawunsa shine al-imam al-muzani wanda yake al-imam al-muzani babban malami ne ko ka ce shine babba kat a mazhabin al-imam shafi'i idan ka cire shi imam shafi'i din to kun ga bangare nawa kenan uku bangare na farko mahaifinsa yana cikin manya-manyan malaman lokacin bangare na biyu gyatumarsa tana cikin manya-manyan almajiran al'imamu shafi'i ina fata mun gano wannan da ke ko uba malami uwa malama abu na uku ɗan uwan mahaifiyar shi wanta ko kaninta na al'imam abu ja'far shine al'imam al-muzani wanda yake yana da littafi mai suna muktasarul muzani a fikihun hanafiya abin nan shafi'iyya kamar yadda kasa muktasarul khalil a fikihun malikiya so al-imamul muzani babba ne a cikin mazhabin shafi'iyya kai shine ma wanda ya dauki nauyin yada mazhabin al-imam shafi'i rahimahullahu azza wajal kina kaga lalle ya magana akan cewa ya tashi gidan malinta ba shi ci faɗi bane an muka la'akari da lokaci da aka da shi al'imam abu jafar tahawi ya tashi a kai lokaci yana da tasiri an kai sa'a lokacin da ubangiji allah maɗaukin sarki ya rayuwa sa'a ce lokaci ne na manya-manyan malamai sai ya ga wannan abin ya hana su zuwa gare ka shi al'imam abu jafar tahawi ya yi lokaci da manya-manyan malaman hadisi ashabul kutubu sitta ɗin nan al'imam al-bukhari al'imam muslim al-imam abu dawud al-imam turmuzi al-imam nasa'i al-imam ibn maja ya yi zamani da wasu daga cikinsu mun gano wannan kai wasu ma daga cikinsu ya yi tarayya da su a wurin malamai ya rawaito a inda su ma suka rawaito ina fata mun gano wannan da kyau kenan gaga lokaci da mutum ya rayu a kai yana taimaka mashi in ya zama na lokaci ne da jahilci yake cin kasuwarsa to za ga iya himmar mutum za ga abin ya zama da wahala amma idan ya zama na lokaci ne da malamai ne suke magana a lokacin da jahilci ya yunkura za ga an danne shi wannan lokacin da ya yi gaskiya lokaci ne da yake yana ji da malamai a lokacin sosai da sosai muka la'akari da abin da ya shafi neman ilimin sa kuwa to kallalle lalla mun san tasirin gidansu ya na su zuwa gare shi tasirin mahaifinsa domin malami ne a lokacin tasirin jatumarsa ɗalibar al'imamu shafi'i tasirin kawunsa babban almajirin al'imamu shafi'i kun gano wannan da ke ko kaga kenan a nan zai fara karatu ɗin ya sha karatu a wurin waɗannan sannan kuma ya shiga zuwa babban masallacin juma'a na ƙasar masar wanda ake kiran shi jami'u umar bin as amr bin as wanda yake a wannan a wannan babban masallacin juma'a ya haddace qur'ani a gaban malamin sa Abu Zakariya Yahya bin Muhammad bin Amrus wanda yake a lokacin ba karamin malami bane sun ce babu wata gofa a cikin masallaci wata dirka wata ake kira turanci fila ko babu wata fila a cikin masallacin face sai ya sai da ya soke qur'ani a cikin wannan fila kenan sauka ba ɗaya bace ba biyu bace malami ne sosai saboda kun kuma ya tashi karatun qur'ani sai yayi a wurin wanda ya gane karatun qur'ani ka gane ko sai zamana cikin kankanin lokaci za ga ya fahimci qur'ani din amma idan kai karatu malamin da shi ma yana jan bakin bakin na jan shi sai ga dai karatun zai karatun da iya a wata uku sai ya dauke ka shekara hudu shekara tara haka Allah ya sauke sannan ya karanci ya yi karatun fikihu a gaban baffan afkawunsa shine almuzani ɗaya ya saurari da riwaya kenan muktasar na al almuzani muzani da shi kawun nasa ya rubuta ya yayi riwayarsa biyu kenan abu na uku ya yi karatun hadisi a gabansa a gaban kawun nashi wanda kyakawun nan nashi ba shine wanda ya fayyace mazhabin al shafi'i rahimahullah azza kai banda ma al muzani shi al’imam abu ja'far al tahawi ya samu manya-manyan malamai irin abokanan al muzani wanda suke tsare kin juna yi karatu a wurinsu kuma yin karatu a gaban irin waɗannan malamai wallahi ba karamin tasiri yake da shi kuma ya yi ruwaya mai girman gaske mai tsawo a wuraren su in muke la'akari da yadda alimam abu ja'far al tahawi kafa shi ta nitsi a ilimi a inda ya yi zirfi sosai da sosai a ilimi shi ne malamai suke cewa a lokacin da ya cika shekara ashirin da haihuwa muna jin karatun lokacin da ya cika shekara ashirin da haihuwa sai ya bar mazhabar shi ta farko ita ce mazhabin shafi'iyya wanda yake kawunsa yake a kai al'imamul muzani har ma kawunsa yake da littafi a kai mai suna muktasar muzani har kawunsa wanda yake shi ne ya fayyace mazhabin shafi'iyya yana cika shekara ashirin ya bar wannan mazhaban ya koma zuwa ga mazhabin hanafiya in ganda ta kife ne aida ba a gaban shi ya karatu ba ya zai kuma ya bar mazhabar da shi yake akai ya koma to amma da yake mazhaba ce fil furu ba fil usul ba akan aqida abu ne iri guda ya koma zuwa ga mazhabin hanafiya wannan kuma ba sabon abu ba ba kuma abu ne da ake wa mutane inkari ba duk wanda yake bibita akan abin da ya shafi ilimi ya san wannan sosai da sosai ibn malik ko ibn aqil ɗayansu ya kasance yana kan mazhabin hanafiya hanabila daga baya koma shafi'iyya wannan an samu irin waɗannan lokaci sosai da sosai saboda me saboda dalilan da ya gamsu da su kawai dalilai ne suke jin shi ba daɗin baki ba har suke cewa manya-manyan almajiran al'imamu shafi'i a ƙasar masar sun kasance mabiya mazhabin malikiya ne daga baya kuma sau koma mazhabin shafi'iya wannan ba wani sabon abu ne domin ba abin da yake kesu su zuwa na ƙarfin dalili ba wai asubanci mazhabanci ba Don mazhabanci shine bala'i kabilanci shine bala'i kasanci shine bala'i ba kake ba kasanci shine bala'i kabilanci shine bala'i mazhabanci duk wannan shine bala'i amma kawai kana son kasar ka wannan amma kasanci da musulmanta da arnanta duk ɗaya yake kasa ɗaya al'umma ɗaya makoma ɗaya kaga wannan ai shine bala'i din kenan mu lura al-imam shafi'i rahimahullah azza jalla shi karan shi ya kasance yana da magana biyu yana da qaulun fil qadim yana da qaulun fil jadid an kulura mun ce shi al'imam abu jafar fahawi ya ba mazaba shi ta farko ta shafi'iyya a yadda ya koma zuwa ga mazabin hanafiya kulura shi ne ibn zulak yake cewa na ji abul hassan wanda yake abul hassan ne shi ne alibin abu jafar fahawi na ji dan abu jafar fahawi yana cewa dan wannan malamin kenan da muke magana a kan shi dan shi yake cewa na ji mahaifina yana ba da bayani na falala da daraja da ƙarfin ilimin abu umar bin harbawai da kuma zirfin sha ilimi sai ya ce shi baban nashi kenan baban abu jafar tahawi yake hikaito mana abin da shi abu jafar tahawi dan shi aliyu kenan yake faɗa mana abin da baban shi yake cewa yake cewa kana ni bil masail <clears throat> shi abu ubayd ibn harbawai ya kasance yana tattaunawa da ni akan waɗansu matsaloli na ilimi fa ajabtuhu yawman fi mas'ala a wata rana sai na amsa mashi da na bashi wata amsa fa qala li sai yace da ni shi al-imam Abu Ja'far al-Tahawi kenan yake ce mana yana tattaunawa da wani malami sai wani malamin ya ce da shi ma haza qawlu Abu Hanifa wannan amsar da ka bani akan wannan tambayar ba ita ce maganar Abu Hanifa ba kuma bayan mun ce yana kan mazhabin Hanafiya fa qultu la sai na ce da shi in ji Abu Ja'far al-Tahawi al-Hanafi ayyuhal qadi ya kai alkali aw kullu ma qalahu abu hanifa aqulu bihi yanzu kana jin cewa duk abin da abu hanifa ya faɗa ni ma shi zan faɗa kawai da ina hanafiya shikenan duk abin da abu hanifa ya faɗa ni ma sai in faɗa faqal sai alqadi ya ce ma zanatuka illa muqallida ani nayi zatan mun kai muqallidi ne kawai duk abin da aka faɗa kawai in an ce a tashi mun tashi in an ce a zauna mun zauna faƙultu lahu sai na ce mashi wahali yuqallidu illa asabi ai ba wanda ke takifan madhhaban takifan taqalidi sai dan madhhaba zanna fa qala li sai shi alqadi yace da ni aw ghabi aw ghabi ko wanda bai san inda ilimi ya sa gaba ba shi yake wannan to kin ga abin da ya sa muka kawo wannan takaitaccen bayani cewar da aka yi da shi hanafi kaga ba dan takifan hanafiya bane dan me ga amsar da ya bayar da ta saba ma maganar Abu Hanifa kuma yana sayi aka ce ai wannan ya saba maganar wanda kake a mazhaba shi ce ah kai kana tsamanin kuma duk abin da ya faɗa shi kenan ni ma na faɗa kun fahimci wannan da kyau ko har ya zama na wannan jumla ana kafa hujja da ita sosai da sosai a ƙasar masa idan muka la'akari da tafiye-tafiye da ina neman ilimi suna cewa al'imam abu ja'far tahawi bai kasance ya yi doguwar tafiye-tafiye ba don neman ilimi kuma lalle ilalla za ga cewar ai gari ne na masa wanda yake makare yake da malamai kun gane wannan da kyau ko sai ya zama daga wasu wuraren ma ake tasowa a zo garin domin gari ne in qur'ani kake nema in ilmin qur'ani ne ilmin hadisi ne ilmin ne sulais bin sa'ad al-misri wanda yake a ilimi kan kankan suke da imam malik ibn anas falala ce dai imam malik ibn anas Allah ta'ala sa dalibai suka yada karatunsa kuma kun ga sunan shi al-misri kun gane ko har abin nan al-imamu shafi ya baro ba gadaza ya tuho masar domin karatu ashe masar ba karamin gari bane inda banda daga baya mulhidai suka kamata ta abubuwa ne suke yawa a kasar Allah ta'ala da ya sauke saboda haka al Abuja Abu Ja'far tahawi bai bar kasar Masar ba sai lokacin da gwamnan Masar ya aike shi gwamnan masar a wannan lokaci sunan shi ahmad bin tulun ya aike shi zuwa kasar sham a wannan tafiya da yi zuwa kasar sham sai ya amfani da wannan dama wannan lokaci da ya samu na zuwan shi kasar masar kasar sham ya kewaye garuruwa da dama domin karatu ya je gaza ina kenan yanzu eh Falastin kenan ya je askalan garin suwa kenan ibn hajar ya je tabariya ya je baitul makadis ya je damascus dimashk duk a wannan wurare wato abinda nake so mu fahimta ku duba ku gani aiken shi akai ya kai sako ya tattauna dan akan matsala ce abin ya samu aka tura shi da ya je sai bai zauna a otal kawai yana jiran a zo a same shi ba a to gwamnati ce ta tura shi kaga inda ka inda tafiya yi kamata yi kawai je kama otal ya zauna adadin shekara ɗaya ne shekara biyu duk bayanin da zai sai dai ganga hada report din ya tattara ya kama hanya amma sai bai yi wannan ba sai ya zauna a garin ya bi duk garuruwa duk malaman da ke wuraren ya samu ya karatu a gaban shi wallahi wannan ba karamar dama ba a duk inda ka samu dama ka dama ta watakila shigowa da kai shigowar ka yanzu garin mina ka shigo ne ko dai zuwa FUT ko zuwa jifla diploma ko zuwa COE ko zuwa kai studin fulani ko ba kake ba to kaga mutum sai ya amfani da wannan shigowar da yayi ya samu wuraren da ake karatu tsaftatattu ya tsaya karatu ta yadda idan ya kammala wannan zaman da ya fashi in ya koma fa guwa mai sai ta mai wahala ko ya je sokoto dan podiyo ko ya je kano biyu ke ko ya je zaria a biyu ko ya je maiduguri ko ya je ina ne ko ya je ina ne mutum sai ya amfani da irin wannan dama ko kuma an tura shi aiki na wata uku ko wata shida ko wani abin nan sai amfani da irin wannan damar ba kawai mutum ya je shan take a gari ba wai mutum ya tafi neman kuɗi ba zai zama ɗan neman kuɗi zalla ba mai ɗan neman kuɗi zalla da sassafe yana kasuwa da ya dawo in yi sallar magarba ya yi in bai ba ya koma gefe ta ta buga game da waya wannan ɗan neman kuɗi ne zalla ba haka ake shigowa birni ba ba haka ake shigowa wurare ba dole mutum ya amfani da inda ya samu dama in dai har wannan bawan Allah gwamnati za ta tura shi bai je ya ke ba ya je ya samu wuri ya zauna a'a bin malamai i lungu lungu ya je i karatu a wurinsu wallah wannan ba karamin darasi ba wata damar in ka same ta shi ke nan in ka rasa ta kuma har abada ba za ta dawo da yawa an sha samun wannan har ana wasallam ya lissafa ta cikin abubuwan da mutum ya yi amfani da su kafin kishiyarsu su zo dama in ka samu ka dama kawai in dai ka samu dama kawai ka dama shi ne ba karke wani calculation nan gaba cewar to watakila in mun na sake dawa zan yi kaza ba ka da wannan dama ko dai zai halinsa ko za a sake turo ka ko in an tura ka ba nan aka tura ka ba da sauransu amma lalle ilalla eh dama duk inda ka samu ka dama ta kawai kuma har yanzu kun ga akwai irin waɗannan makin wani ban da sanadiyar zuwan da ya yi sokoto domin ijami'a a ɗan fodiyo ba shi da wata alaƙa da zuwa sokoto to kuma kawai ba zai je ya kulla kanshi a iya wannan karatu kawai da aka yi ba a'a zai duba ko a cikin jami'a ko a cikin ɗalibai don wani ɗalibin kai ka san a aji kawai kuke ɗalibi ne amma kai ka san malamin ka ne ƙwarai kuwa duwani karatu ya san wannan kai ka san wannan ɗalibin kai a aji ne yake ɗalibi amma a wurin ka malami ne sai ka ga me za ka ƙari da shi ko da abin da ba shi da alaƙa da darasin ku wanda littafi zai sa maka da kake ganin ya gane shi kawai Allah sai ga mutum ya kawo amma in ba gaban ya zama ɗan karatun salabar zalla to inda ya tafi dinnan haka zai dawo Allah ta'ala ya sauke idan muka yi la'akari da malaman sa tunda ba mutum ne da yake cewa shi karatun shi daga abin da haddasa ne kalbi bane an rabbi eh, yana da malamai ba waɗanda suke cewa bane shi ba shi da malami kun wani da ke ko yana da malamai wanda yake masu daraja masu yawa kuma daga cikin malamansa akwai al'imamul allama Isma'il bin Yahya bin Isma'il al-Muzani al-Shafi'i wanda ya rasu a shekara ta 264 hijiriya. daga cikin shi akwai na biyu al'imamul hafiz Yunus bin Abdul A'la al-Misri ya rasu shekara ta 264 hijiriya. akwai al'imam muhammad bin abdullah bin abdulhakam alimu diyarar misriya babban malami ne a ƙasar masar a zamaninsa shi ma ya rasu a shekara ta 268 akwai al'imamun rabi' bin suleiman al-muradi sahibu al'imamun shafi'i wani shi ma na hannun dama al'imamun shafi'i ne ya yi karatu a gabansa ku lura duk wanda yake karatu a gabansu fa malamai yake karatu a gabansu ina da jaddada mana waɗannan al'amura don yana cikin abin da zai kawo maka nesa kusa da ibn rajab ibn hajar al askalani ya ta yi zai yi karatun hadisi a zamanin babu wanda yake ƙwararren malamin hadisi ilin zainuddin al Iraki mai alfiyar Iraki da ya ta yi zai yi karatun hadisi a gabansa tun da duk magana da ake a lokacin sai dai a ce din ya ce da ya tashi kawai sai dai yi karatu a gaban shi ba shi kenan ba irin waɗannan al'amura yana da kyau ɗaliban ilimin mu fahimci wannan dan ga yi karatu kana karatun tajwidi a gaban wannan ba shi ke nuna kuma ke karatun ulumul qur'an a gaban wancan ya zama laifi ba wannan ya kware a gaba a kaza wannan ya kware a kaza wannan ya kware a kaza akwai muka faɗa ko na hudu al-Imam Rabi bin Sulaiman al-Muradi sahibi al Shafi'i ko wanda ya rasa shekara ta 270 kenan akwai al-Hafiz Abu Umayya al farasusi shi ma ya rasa shekara ta 273 akwai al al-Qadi Ahmad bin Abi Imran al-Baghdadi ya rasu a shekara ta 280 akwai al-imam al-hafiz shaykh al-haram ali bin abdul aziz al ya rasu shekara ta 280 shi ma akwai a shek al'imam imam abu zur'a abdurrahman bin amr ad-dimashqi ya rasu shekara ta 281 akwai al-faqih al-allama al-qadi abu khazim abdul hamid bin abdul aziz al ya rasu shekara ta 291 akwai al-imam al-hafiz abu abdurrahman ahmad bin shu'aib an-nasa'i yayi karatu a gaban al-Imam nasai dan ba ya faɗa mun faɗaɗa da ya yayi karatu a yayi zamani da wasu daga cikin manya-manyan malaman hadisi guda shida har ma yayi karatu a gaban wasu ya hada malamai da wasu kuma yanzu daga cikin malaman shi akwai al nasai wanda ya rasu a shekara ta 303 akwai al-Imam Bishr Abu bishir Muhammad bin Sa'id ad-Dolabi wanda ya rasu a shekara ta 310 akwai al-imam al-hafiz abubakar bin abi dawud as-sijistani wa kenan mihaiya al'imam imam al-hafiz abubakar ibn abi dawud as-sijistani mai al-manzumat ta masar tamassak bi hablillahi wa tabi'il huda wa la takun bid'iyan la'allaka tuflihu wannan ɗaya ne daga cikin malaman al'imam imam abu ja'far al-tahawi akwai al-qadi abu ubaid ali bin husayn bin harbawai wanda ya rasu a shekara ta 319 ubangiji Allah madaukakin sarki ya ji kansa da gafara baki daya waɗannan goma sha uku kaɗan ne daga cikin malamansa kuma kowannensu imam ne an maka koma ta ɓangaren ɗalibansa kuma domin ka'idar ita ce walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun ku karantar ku karanto ku karanto ku karantar a lokacin da ka ce kawai kai karantowa za ka dinga yi sai karatun ya daskari in ba ka karanta da shi an kuma kai karantowa kawai kake yi ba za ka je ka karanto ba ɗalibai sun maka yawa yanzu ya za ka yi sai ka kuke wata rana a faɗuwar guzuma ya kwanci uwa kwanci ai kawai da abin ya yi gina to malam yanzu ya za yadda za a ke yanzu zan je makaranta kawai shi kenan ko akwai da za a yi sai ka ji ana zugawa ana cewa to malam yanzu karantarwa zaka je ko kuwa Allah ta'ala ya ji malam Jafar aka ce to wai ya lokacin da ya samu Madina ake cewa to malam yanzu amma dai karantarwa za ku je Allah ta'ala ya ji shi shirga fara Allah ya ramishe shi Allah ya gafarta mishi to kaga dole ya zama mutum yana karantarwa dole ya zama yana karantarwa Allah ta'ala ya ce da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wa qur rabbi zidni ilma a lokacin kawai da mutum yake jin shi yanzu ya cika ya batsi sai dai ya dinga karantarwa to ka fahimta lokaci ne yanzu na communication a yanzu hakan nan kai tsaye mutum sai kara da duniya akan wata matsala guda daya ya kira wannan malami a ƙasar masar ya kira wannan a saudiya ya kira wannan a siriya ya kira wannan a kaza ya kira wannan a kaza ko ba kai ke ba yauwa hanyoyi ne da yawa kaga dai akwai hanya ta email akwai hanya ta wayar hannu yanzu ɗuri kawai za ka yi mata da ka ɗura mata kuɗi kawai kasa sai ka kira to dole kenan malami ya zama na a kullum yana daɗa jaddada karatunsa yana daɗa sabis ɗin shi ana yana daɗa upgrade na shi kawai kuma wannan zai zama ne ta hanyar kusanci da malamai da yake don ya san akwai waɗanda suke sama da shi kuma balle ma bangare na ilimi watakila shi a fito ya kware akwai kuma wani ya kare a usulun ko ba kai ke ba wannan ya kware a kaza abinda kake da shi wancan ba shi da shi abinda wancan yake da shi kai kana da shi kaga sai a taimaki juna baki an yi tafiya ta kanas ta wurare da yawa an bari dan a zo wurin al-imam abu jafar fahawi a ayi karatu da yawa an yi tafiya ta kanas ta abu jafar fahawi a zo a same shi ayi karatu karatu gabansa daga cikin wanda suke karatu akwai qadi Misr abu uthman al-azdi wanda ya rasu a shekara ta 329 akwai al-imam abu sa'id ibn yunus al-misri wanda yadda rasu shekara ta 347 akwai al-muhaddis maslamatu ibn qasim al-qurtubi wanda yadda rasu shekara ta 353 akwai al-imam al-hafiz abul qasim suleiman bin ahmad al-tabarani wanda ya rasu shekara ta 360 al-imam al-tabarani da kake karanta wa rawahu al-tabarani al-imam al-tabarani yana cikin almajiran al-imam abu ja'far al-tahawi al'imamun nasa'i yana cikin malamansa kun lura da zamanin ko dama ya karantar da wasu wasu sun karanta da shi akwai alhafif abulfaraj faraj ahmad bin qasim bin khashab wanda ya rasu shekara ta 364 akwai al'imamun naqid abu ahmad abdullahi bin adi mai littafin alkami wanda ya rasu a shekara ta 365 akwai a shekul alim abu suleiman muhammad bin zabar a dimashki wanda ya rasu shekara ta 379 akwai a shekul hafiz muhammad bin mufaffar al-baghdadi wanda ya rasu shekara ta 379 akwai al-imam al-hafiz abubakar al-muqri'i ibn al-muqri'i wanda ya rasu shekara ta 381 akwai al-imam al-faqih abubakar ahmad bin mansur ad-damighani ubangiji Allah madaukakin sarki ya ji kansu da gafara goma daga cikin almajiransa in muka zo abu na gaba wanda yake maganganun da malamai suka faɗa dangane da al'imam abu ja'far tahawi yana da kyau ka ji mai malamai suka ce dangane da shi magana ta farko da za mu karanta shi ne ta ibnu yunus yake cewa kana siqatan sabtan faqihan aliman lam yukhallif misla kana siqatan al'imam imam abu ja'far tahawi ya kasance siqa ne faqihan aƙilan lam yukhallif misla da ya rasu bai bar irinsa ba Shi ne lam yukhallif mislahu bai bar irinsa ba Ana fata mun fahimci wannan da kyau kenan duk da ya rasu waɗanda ya bari a zamanin sa ƙasa ne suke kafa bi haza faddala Ibn nadim malamin tarihin ne yake cewa kana auhada zamanihi ilman wa zuhuda ya kasance shi kadai ne a zamaninsa a ɓangaren ilimi da zuhudu zuhudu fa wanda yake ma'anar zuhudu na musulunci ba zuhudu na addinin sufanci ba wanda yake an kafto rohi daga cikin nasaranci ruhubaniyanci kenan wa rahabaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim ibnu abdul bar wa kenan al-maliki kullura ibnu abdul bar mai littafin alistar sharhin muwaƙa da yi kan fiqhun muwatta yake kuma da atamhid ka abin da ya shafi isinadin muwaƙa. ya fara yin atamhid ba wai sufuli ɗaya ko biyu ba mujallade ne da yawa bayan ya kammala shi kuma ya zo ya yi alistar zikar mai sufuli wajen tara haka kuma almaliki ne su ne manya-manyan mazahabar malikiya ibn abdulbar al-andalusi kenan Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara yake cewa dangane da alimam abu ja'far tahawi alhanafi kenan ashe babu babu rikici kenan tsakanin shi dan malikiya da shi dan hanafiya wato abin da nake so mu fahimta daga baya ne ba aka samu fasa kauri suka ƙetare katanga suka zo suka yi addinin ayaga suka ce wannan malikiya zalla wannan hanafiya zalla wannan hanabila zalla wannan kaza zalla wannan kaza zalla har ya zamana a ka'aba an kasance ana sallah a zahar hudu kowace sallah hudu ake yi kowace da limamin su kun lura da ke ko kowane da limamin su kafin zuwan abin nan sarki abdulaziz wanda ya gaba daular saudiya kafin zuwan shi da haka ake yi kowace sallah hudu ake yi limamin malikiya daban limamin hanafiya daban limamin hanabila daban limamin shafi'iya daban don allah ku dubai da aka yi ma addini a yaga allah ta ala yi sauke kenan kaga masu irin wannan basi su kwaikwayi abin malaman suka ce ba ibn abdul yake cewa kanan min a'lamin nasi shi alimam imam abu ja'far ya kasance daga cikin manyan manyan malamai bisiyar kufiyin wanda suka san tarihin malaman kufa wa akbarihim wa fitihim ma a musharakatin fi jami'i madahib fukaha fuqaha tare da yadda yake gogayya yake da fada ji a dukkan sauran mazhabobin wai dan shi yana hanafiya bai kuma kulla kanshi kenan ba shi da wata katsabus a wata mazhaba da ba ta shi ba haka imam abu abin nan al-imam abdubar ya faɗa dangane da al-imam abu jafar tahawi za mu kammala da maganar ibnu kasir a cikin littafinsa al-bidayatu wan nihaya yake cewa al-faqih wal hanafi shi al-imam abu jafar tahawi al-faqih al-hanafi sahibu tasanif al-mufida yana da rubuce da rubuce masu amfani ku lura ashe kenan akwai masu rubuce-rubucen da ba su da amfani shi ya sa ya kira shi da sahibu tasaniful mufida ma'abocin littafai ne masu amfani walfawa idil gazira da fa'idoji masu tarin yawa wa huwa ahadu sikatil afbat ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman da suke sika walhufagul jihadiza jihadiza da manya-manyan malamai masu ƙwarin hadda haka alimam ibona kasir ya faɗa dangane da shi an muka je zuwa ga littafan da shi al'imam abu jafar tahawu ya rubuta daga ciki akwai mai akwai na tahawu ya ku na farko dai malamai suka ce yi abdul imamu tahawiyu min dare nasi ala ta'alif ana lissafa al'imam abu jafar tahawu cikin waɗanda suke da ikon yin rubutu sun kai matsayin da za su yi rubutu wallah wani rubutun wani littafin da yake rubutawa da ma ya haƙura ya bar takaddun bai zuba musu tawada ba kun shiru littafai ne daga suna a kasuwa ana kallon su kowa yana ganin su daga kaduna ne daga mina ne daga bidda ne daga kano ne daga ina ne duk ba ga sanan ba da ganin littafin kai ka san wanda ya shi ma yana bukatar ya tsaya yi karatu tukunna wani abu da yake wato kuma rana garjin azhar inda ya hakura dauki littafin tajwidi da ake karanta za ka gaba ɗaya suna daudala ne akan ahkamun nunu sake na watanni wani lokacin ma ga hatta misalan da wancan ya kawo mashi wannan ya kawo biya ibtikar na turo su musalama kai ka ce wal munkhaniqatu ita kadai ce misali da ake bayarwa ko ba kai ba wasu abubuwan wallahi da ma ya hakura ya ƙara karatu sosai da ya zama da ya zama akwai fa'ida amma da ya fara sai a fara rubutu da ya fara sai a fara rubutu wannan ɗaya ce daga cikin annobar da ake fama da ita ɗaya ce daga cikin annobar da ake fama da ita isa malamai suka ce shi yana cikin waɗanda yake yana da ikon ya rubutu wa amhari wa amharuhum fi tasnif yana cikin wanda yake kwararre ne na yin rubutu bima wahabahu Allah ta'ala min wafratil mahfuz na abin da Allah ta'ala ya bashi na yawan abin da ya haddace kenan ba komai ne sai ya duba wancan littafi sai ya dauko wannan ba a kwanyar shi kwakwalwar shi tana da abubuwan da ta haddace masu tarin yawa wa tanawwu'ul ma'arif yana da ilimi daban-daban yana da ilimin tafsiri ilimin aqida ilimin fiqhu ilimin usul fiqh ilimin kaza ilimin kaza ka lura in kana da ilimi da yawa ko da ba akan wannan ilimin kake rubutu ba zai ja akalaka misali kana da ilimin musalawul hadith Me tsaftatacce sai ka zo kana rubutu akan sira tarihin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama za ka ga wannan ilimin duk da ba kana rubutu bane akan musalawul hadith sai ka ga yayi maka tasiri dan ba za ka dinga ɗebo wal mutaraddiyatu ɗe hatu wa ma aqalla subu'u ba kana zubawa a cikin tafsiri a cikin rubutun da kake saboda haka nau'ukan ilimi da kake da su kana da nahwu kana da balaga kana da sarfu kana da ulumul qur'an kana da usulul fiqh kana da usulul hadith kana da kaza in ka dauki ɗaya zaka rubutu sai ka ga duk sauran sun taimaka maka ko da ko ba akan su kake rubutun duka ba shi yasa malam yace saboda me saboda yana da ilimi daban-daban wa sur'atul istihdar yana da saurin tsinkayo abin da ya haddace kasan wani za ga ya haddace din amma wajen janyo shi sai kaga sai an taimaka mashi amma shi cas abin da yake bukata an aya ce in hadisi ne ai za mu karanta littafin da yake a kai wa kamalul isti'dad yana da cikakken shiri na fara rubutu saboda me saboda ya haddace abubuwa da yawa tukunna dama hadda ai wajibi ce hafafin fa حفظ hafizin فعلا fa'alan fa علامها ummatin allamuha dole ne ka san wannan abu kun fahimci wannan da kyau ko wannan dama hadda wannan wajibi ce da mana kana da abin da ka haddace kamar da bayani ya gabata jiya a kowanne bangare a fiqhu akalla ka samu ka haddace a khabari ke itiqanin sa a hadisi ka samu ka haddace 40 hadisi da qari na ibnu rajab hadisai ne 50 ke itiqanin su bannan albayquniya baiti 34 ke itiqanin ta tufatul atfal a tajwidi ke itikani shi har yanzu ba wasu rubutu rubutun da ake na tajwidi har yanzu ba a kai ga abin da mai tufatul atfal ya rubuta baiti 61 ba ko ba kake ba kuma yayi ne shine farkon abin da za a fara da kaga an hakura ma an tema littafin hidima da ya fi akan wasu rubutu rubuce da ake akan tajwidi gaskiya Allah ta'ala ya gafarta mana baki da wa qad sanaba kutuban mutanawwa mala yake cewa ya rubuta littafai daban-daban kagade ya rubuta fil aqida shi wa kenan abu ja'far tahawi wa tafsir ya rubuta a tafsiri wal ya rubuta a hadisi wal fiqh ya rubuta a fiqh wa shurut ya rubuta akan shurut wa tarikh ya rubuta akan tarihi amma za ku ga ana ta cewa al faqih a fiqh fiqh amma zai ga rasa wannan dalili ya shiga cikin dalibai ga zan ci ai ba a magana fiqh wannan magana ce ta malamin fiqh haka ko ba a yi wannan magana yanzu ya fi so a mai magana kan hadisi saboda an ka ce ja bakin ka mai fasara sai ga yana jan bakin bakin na jan shi Allah ya sauri yana da malamai suka ce kididdigar littafin da ya rubuta ya rubuta littafai sama da talatin al'imam abu jafar taharu tare kenan ya yi nashi abinda yake namu fa a zakulo su a karanta su kenan aiki da su daga ciki akwai sharhu ma'anil asar no kenan daga ciki akwai sharhu mushkilil asar no kenan daga ciki akwai mukhtasarut tahawi fil fiqh al hanafi no kenan daga ciki akwai al aqiratu tahawiyya wacce yake muke mukaddima karatun ta ayu kenan ko no kenan daga ciki akwai ashurutu sahih no kenan shi wannan ya rubuta shi ne akan biya'at cinikayya da ake yi wa shufa da shufa wal ijarat da kodago da ake ba mutane wa sadaqat wal mamlukat wal mawqufat akan wannan kawai ya rubuta wannan littafi ashrutu saghir sanan yana da ashrutul kabir no kenan shida al-imam tahawi abu jafar tahawi ubangiji Allah madaukakin sarki ya karbi rayuwarsa a daren alhamis farkon watan zulqada a shekara ta 321 a lokacin yana da shekara nau kenan yana da shekara 82 ya rasu a shekara ta 321 ubangiji Allah maɗaukin sarki ya ji kanshi da gafara kenan a zuwa yau yana da shekara 1112 a ƙasa da rasuwa Allah ta ya ji kanshi da gafara shekara 1112 a ƙasa da rasuwa shi kenan amma kai in ana magana abu ja'far ka ce yanzu yanzu ya huce tana ana sallallahu alaihi yake cewa idza mata bunan adama in kafa min in kafa amalu illa min salas daga ciki yace au ilmun yuntafa'u ilmin da ake amfanuwa da shi ilimi da ake amfanuwa da shi malamin ban da ilimi yau shekara dubu ɗaya da dari daya da goma sha biyu bawan Allah har yanzu yana samun addu'a ana Allah ji an shi da gafara Allah ta'ala jikin shi da gafara kenan abin da ake zamu karanta a ciki ba magana ce da za a ce ai ai yaushe aka hali yaushe aka haife su ko ba ka bane tunda wanda ya rubuta littafin yau a ƙasa shekarar shi 1112 kenan kaga shi dai da yake ce ko da zai iya cewa suwaye suke faɗa yara ne dai kaga dai littafin ya san dai ya girme shi yawa idan kana neman karin bayani dangane da abin da ya shafi tarihin al-Imam Abu Ja'far al-Tahawi zaka iya komawa zuwa ga littafin Tarihu Dimashq nau kenan Lisanul Mizan Tarihu Dimashq na Ibn Asakir Lisanul Mizan na Ibn Hajar al-Asqalani nau kenan al fihrast na Ibn Nadim akwai al-Ansab na al-Imam As-Sam'ani akwai al-Muntazim na Ibn al-Jawzi akwai al-Lubab na Ibn al-Asir akwai alwafi bilwafayat na asafadi akwai albidayatu wa nihayatu ta ibnu kasir akwai tazkiratul hufaz na shamsuddin zahabi no kenan akwai siyaru alamin nubala na al-imam zahabi din akwai a tarihul kabir na dai al-imam zahabi akwai tabaqatul mufassirin na at-dawudi waɗannan sha biyu ai sun shekaru guda inda gana neman ƙarin haske akan tarjamar al’imam abu ja'far tahawi takaitaccen tarihin al’imam abu ja'far tahawi in muka shiga zuwa ga littafin muqaddima ta nauke nan eh ta biyu tunda yanzu mun yi muqaddima farko ta mai littafin muqaddima ta biyu ta littafin kenan da yanzu mun san ƙwarin littafin tunda mun san waye rubuta su malami ne wanda ya karatu a gaban malamai wanda yake malamai suka shaidi iliminsa maka faɗi shaida ta malamai daban-daban daban-daban malamai guda hudu muka iya kawo a daidai wannan takaitattuwar haɗuwa da aka yi wanda yake sun yaba sun jinjina iliminsa sun ce malami ne har wani malamin ya ce da ya rasu bai bai irinsa ba kenan shi kadai ne a zamaninsa zakara fiye ƙirata ahlus a ƙirata na wal jamaa al abu jawar tahawi a cikin wannan littafin nasa al'aƙirar aqidatu tahawiyya ya ambaci aqidar da take ta ahlus sunna wal jamaa idan aka ce aqida shine duk abin da mutum ya kudurce a zuciya dan fa'il ne bi ma'ana maf'ul kuma baka iya baka cire mutum daga kudurin zuci ko dai ya kudurce abu mai kyau ko ya zama mara kyau amma babu yadda za a yi mutum ya ce shi fa ba shi da aqida ba zai taba yiwa ba sai dai dole ya zama yana da aqida ko dai mai kyau ko mara kyau in ya ce ba shi da aƙida to yanzu a aƙida shi shi ba shi da aƙida yawwa saboda haka tun da haka ne da wanda ya zagi abu huraira da wanda ya ce da shi radiyallahu anu a wurinsa duk ɗaya suke ko ba ya ce ba ruwan shi da aƙida ba ruwan shi da kowa kowa ya yi harkarsa kowa yana da dalili ba ku wannan naƙidori ne yana jita mi'an abubuwa biyu ne ba za su taɓa haɗuwa ba ka ce da wanda ya ce wani allah ya tsine mishi da wanne ya ce shi ɗin kuma Allah ya yarda da shi ka ce wai za a iya haɗa magana ya ba zai taɓa zama ba kun gano wannan da kyau ko shi yasa alu suna suke zayyana abin da ya shafa shafi don su filla filla dake dake in aka ce al'aƙida shi shine kudurin zuci sa yake da ake cewa al'aƙida to sahiha kyakkyawan kudurin zuci da abin da mutum ya kudurce wannan ko ana kiran shi da al'iman da al'aƙida da tauhidi tauhidi abin da ya shafi hakokin ubangiji Allah madaukakin sarki ma dai bayanai za su zo haka an aka ce alaqidatu sahiha kaga bayani ya fito fili kyakkyawar aqida kenan to amma wani lokacin akan cire a dan a ce alaqida don ka san ana dafa alaqidatu sahiha ne dan wannan kuma sananne ne a larabci ibnu malik yana faɗa cikin alfiya yana cewa wa ma min al-man'uti wan nati uqil yajuzu hafu wa fi nati uqil duk abin da aka fahimce shi ya halatta ka share shi ya ambaci aqida ahlus sunna wal jamaa cikin wannan littafi bi usulubin sahal muyassar a tsari wanda yake mai saukin gaske mai saukin karatu mai saukin fahimta ya galibu sajau ala ba'dhi jumali sajau da yawa yakan yawa a cikin waɗansu jumlolin da ya faɗa wanda yake sajau ana karanta shi ne ilmul badi' ko a cikin al-muhaffanatul lafziyya duk da cewar mutum tare yake bai cika goma ba ka ki wannan ka'ida mutum tare yake bai cika goma ba wal kamalu lillahi ta'ala wa qad tuqidat alaihi fiha mawadun yasira malamai sun yi gyara a waɗansu wurare a cikin littafin da ta tahawiyya akan ka'idar mutum tare yake bai cika goma ba misali a ciki yake cewa qadimun bil ibtida kun gane ko yace qadimun bil ibtida sai malamai suka ce lafazin qadim da yayi amfani da shi baya cikin sunayen Allah kun gane wannan da kyau ko daya na biyu kuma yana cikin yarurruka na almutakallimun duk da cewar shi ba wannan ba yaren mutakallimun din yake yi ba sai dai ina ma ya ce al'awwal domin Allah ta'ala ya ce huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin ana ba ta mun bayanci mun bayance da malamai suka suka suka wannan kamar yadda bayani ne insha Allah ta'ala hakan nan kuma a wajen mas'ala ta imani da yazo yana ta'arifin imani suka ce ya yi tarifin imani ne a abin da yake na fuka haƙul murji'a ba na a ahlus suna tsantsa ba wurare ne kenan biyu da dai wasu wurare tsira jiddan amma karka manta wal kamalu lillahi ta'ala daman cika yana daga Allah madaukakin sarki ne mutum tada yake bace goma ba za ka iya fahimta wannan an ka karanta littafin sharh ibn abul iz ibn abil iz da kuma ta'alikat na shaykh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas Allah ta'ala ya kansu da fa sharhin da aka yi ma wannan littafi din littafin at-tahawiyya kenan an mai sharhi gaskiya malamai sun mai hidima titi ba wai tun yanzu ba akwai sharhin Ismail bin Ibrahim bin Ahmad a shaybani wanda ya rasu a shekara ta 629 akwai sharhin Hibatullah bin Ahmad bin Mu'alla bin Muhammad Al-Hanafi wanda ya rasu a shekara ta 733 kun ga shekarun suna da yawa akwai sharhu Mahmud bin Ahmad bin Mas'ud Ad-Dimashqi Al-Hanafi wanda ya rasu a shekara ta 771 akwai sharin sirajuddin umar bin ishaq al-hindi al-hanafi wanda ya rasu shekara ta 773 akwai sharhin muhammad bin muhammad bin mahmud akmaluddin wanda ya rasu shekara ta 786 akwai sharhul aqirar qahawiyya na al-imam al-qadi ali bin ali ali bin ali bin muhammad ibn abul iz ad-dimashqi wannan littafin yana daga cikin manya-manyan shari'a na tahawiyya wanda ubangiji Allah maɗaukin sarki ya amfani duniyar musulmi da shi bawan Allah nan wannan sharhin da iman tahawiyya malamai suka ce yayi bala'i da ilimi a ciki bala'i na bahaushe fa bala'an hasana ya zazzaga ruwan ilimi a ciki subhanallah sharhin tahawiyya ai na shi a kasuwa ko sai dai galibi mai sifili ɗaya yake da shi darul umma ba kuna da shi ba ana ana da shi amma da za ka samu mai sifili biyu na ta hakikin arnaut shu'aib arnaut da abdulmusin turki to da ya fa'idantu sosai da sosai bawan allah na sharan tahawiyya da yi na alƙadi ɗin nan ibn abul'iz ya zuba karatu a ciki subhanallah Allah ta'ala ji kansu da gafara baki daya ya rasu a shekara ta 792 akwai nuru yaqin fi din na kafi hasan afandi ya rasu shekara ta biyar akwai sharhu a ƙa'idar tuhawi na muhammad bin abubakar al ghazi al-hanafi wanda yake ya kammala rubutun littafin a shekara ta 881 kulura ya kammala rubutun littafin kenan la'alla ba a samu shekarar rasuwarsa ba akwai kuma talikat na sheikh abdulaziz bin abdullah bin bas allah ta'ala ya jikan shi da fara na tahawiyya din akwai shari da ta'alif na nasiru na Sheikh Muhammad Nasiru Nasiruddin Albani Allah ta'ala ji kanshi da gafara wannan na san waɗannan ana da shi musamman na Nasiru Nasiruddin Albani kun shiru ana samun shi kuma gaskiya sharhi ne ƙayyum sosai da sosai ubangiji Allah madaukakin sarki ya ji kansa da gafara akwai sharhin Salih bin Abdulaziz Ali Sheikh wannan ban yi tsammanin ya fito a littafi ba Ƙunga ne wannan da ke ko ma'ana yana ustuwanat ne kenan wasu ana samun su aka saka sai dan karantarwa daura aka shirya ya karanta da littafi din ya yi mai wajen darasi hamsin da wani abu yana sharhin ita alaƙadar su tahawiyya din ubangiji Allah madaukakin sarki ya ji kansu da zafara kasancewa daura ta aƙida ce kusan a koda yaushe in muka zo mukan karanta littafan da aka rubuta kan aƙida kadai ko dan dalibin ilimi ya zama ne ya saitu ya fahimci littafan da aka rubuta kan aƙida ta da in ya tashi sayan su in ya tashi mu'amala da su ya san inda zai nufa waɗannan littafi garga an faɗe su da yawa a'a galibin su ba yawa ne da su ba wani littafin wasu littafan da za a faɗa a ciki galibin su wasu su ana cikin su eh, yana ciki waɗannan malamai bayan Allah da suke kokarin samun littafan nan wallahi mu musu addu'a sosai da sosai Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi kun ga littafin da muke karatu akan shi yanzu na alagayyar tahawiya yana ciki bayan mun karanta alwasiya tana ciki wasu littafin da za a faɗa duk suna cikin wannan littafi a lokacin ba wai dogon rubutu ake ba a'a gamsashen rubutu gamsashen karatu kai ake wa mutum don dole shi kawai ji eh, ya ji kawai ya gamsa dai ya kawo wasu surakatai na gefe kawai ya ce kan yayi sai dai wahabiyawa ne eh, Allah ya ce yayi ya ce ibnu taymiya malami ne sai dai a abin nan malami ne sai dai karanta littafin malam abdullahi ne ya bata shi kaga ya bada adireshin shi kenan shi shekula salami ne taimiyya ya rasu shekara ta 728 shi muhammad bin Abdullahi ya rasu shekara ta 1000 da 106 in ba afa ba kun gane wai wanda ya rasu a shekara ta ɗari. bakwai da ashirin da takwas wai shi ne ya lalace don ya karanta littafin wanda ya rasu a shekara ta dubu ɗaya da wani abu kaga ya ba da adireshin shi cewar bai sanya na karatu ya sa gaba ba Allah ku ai malam wasu maɗan dama maɗan dama ake musu Allah dai sauke daga cikin littafin da aka rubuta kan aƙida akwai sharhu suna na al-Imam al-Barbahari kana da wannan kaga sai ka ja layi akan wannan ka gama da shi kenan akwai sharhu suna na al-Imam al-Baghawi akwai sharhu sunna na al-imam al-mizzi akwai a sunna lura sunan waɗancan sharhu sunna bayani yake yi kan sunna bayani yake yi kan sunna sunan waɗannan kuma da zamu karanta yanzu sunan littafin ne a sunna sunan shi kenan a sunna kamar a sunna ta al-imam ibn hanbal al-imam ahmad ibn hanbal ash-shaybani wanda ya rasu shekara ta 241 shekarar da ya rasu yau yana da shekara 1000 da nawa kenan da rasuwa kaga balle a ce wai suwana ne suka rubuta shi akwai a sunna ta ibn abi asim wanda ya rasu shekara ta 287 masa ma sunna no kenan akwai a sunna ta abubakar ahmad bin muhammad al-afram wanda ya rasu shekara ta 273 akwai a sunna ta al-imam abi daud suleiman bin ash'af a sistani al-imam abu daud daga yake gana tarawa abu daud yana da littafi mai suna a sunna ya rasu shekara ta 275 akwai as-sunna ta al-imam al-hafiz abubakar ahmad bin amr ash-shaybani wanda ya rasu shekara ta 287 akwai as-sunna ta al-imam abubakar ahmad bin ali bin sa'id al-marwazi wanda ya rasu a shekara ta 292 akwai as-sunna ta al-hafiz abul qasim suleiman bin ahmad al-tabarani wanda ya rasu shekara ta 360 akwai a sunna ta abdullahi bin ahmad bin hanbal wanda ya rasu shekara ta 290 duk suna waɗannan littafan a sunna a sunna a sunna a sunna a sunna a sunna a sunna za ga wajen guda ne guda takwas duk sunan littafin a sunna bayanin sunna yake kowannensu wanda ya rubuta su ya rasu shekara ta 200 ne da wani abu da rasuwa da hijira kenan yau yana da shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da wani abu balle a ci a yayin zara zai suka kawo littafin sai dai bai karatu ba akwai usulu sunna ta imam ahmad bin hanbal yana cikin wannan littafin da ke gaban mu yana cikin jami'in mutuni tauhid wal aqida akwai al-usul li abi amr ahmad bin muhammad al-andalusi wanda ya rasu gara ta 427 akwai sharhu usuli itiqadi ahlus sunna wal jama'a na hibatullah al wanda ya rasu gara ta 400 da goma sha takwas akwai a shari'a na muhammad bin hassan al'ajurri wanda ya rasu shekara ta ɗari uku da sittin akwai al'ibana an usulul diyana ta ibn batta wanda ya rasu shekara ta ɗari uku da tamanin da bakwai akwai al'ibana ta al'imam abul hassan ibn ali al'ashari wanda ya rasu a shekara ta ɗari uku da ashirin da hudu kulura al'ibana ta abul hassan al'ashari abul hassan al'ashari ɗin nan Shi ne wanda ake jingina mazhabar sha'ira zuwa gare shi mai alqidamu wal baqa'u wal mukhalafatu lil hawadith ina fata ai mun fahimce ne shi ake jinginawa bayan da rayuwarsa sai da ya barranta da mazhaba ya rubuta littafi mai suna al'ibanatu an usulid diyana ya ce ya barranta da wannan mazhabin yanzu yana kan mazhabin ahlus sunna ita abin da ya barranta da shi fa har yanzu suke da kwanshi Allah ya sauke in muka zo kan abin da ya shafi a tauhid akwai kitabu tauhid a cikin sahih bukhari shine kitab na ƙarshe akwai kitabu tauhid na al-hafiz al-kabir muhammad bin ishaq bin khuzaima wanda ya rasu shekara ta 311 kitabu tauhid nawa kenan biyu akwai kitabu tauhid na al-hafiz jawwal abi abdallah muhammad bin manda wanda ya rasu shekara ta 360 nawa kenan uku duk suna waɗannan littafan kitabun tauhid kenan kafin kitabun tauhid na Muhammad bin Abdul Wahhab an samu wasu kutubu tauhid din kenan da yawa akwai kitabun tauhid na Muhammad bin Abdul Wahhab akwai kitabun tauhid na Sheikh Salih bin Fawzan in muka je ga iman akwai kitabul iman a cikin sahih bukhari shine kitab na biyu akwai kitabul iman a cikin sahih muslim shine kitab na farko akwai kitabul iman na abi ubaid alqasim bin sallam al wanda ya rasu shekara ta 224 akwai kitabul iman na alhafiz abubakar abdullah bin muhammad bin abi shayba al-abasi wato wannan zai nuna mana fa irin magana kan aqida magana kan tauhidi wallahi ba abun wasa bane malamai fa rubutu suka yi wa littafi fannin mai zaman kansa ba abun wasa bane shine aikin farko da annabawa suka yi duk wani annabi fa da Allah ta'ala ya turo shi abu na farko da yake faɗa wa mutanensa kenan an ibudullaha malakum min ilahin ghairu duk wani annabi abin kenan da yake faɗa kuma abin aqidan nan ita ce abin za ta hada kan al'umma baki daya in dai ana neman haɗin kai in dai ana neman haɗin kai mai ajire shi ba wai kai a ce haɗin kai ba ya ya gamata al'umma musulmi su haɗu akan me za su haɗu dole a yi magana dole a yi mahaɗa kulura kai kana kwakungu wannan yana baso wannan yana mai tumbi wannan yana makera za ku tafi ka duna gobe dole za a ce a yi na za mu haɗu kuma bai wannan sai a ce to a faɗa a gareji a haɗa a mobil a faɗa a wuri kaza dole in ka ce al'ummar musulmi su haɗu dole a yi magana a yi na za su haɗu amma kawai ka ce a haɗu a haɗu da wani ikida a masallaci da wani ya tsine ma abu huraira da wani ya ce radiyallahu anhu da haɗu a shiga mota guda da wani ce sai da aisha radiyallahu anha ita ce bakara da Allah ta'ala ya ce inna Allah ya amurkum an tasbahu bakara da wani ce da ita radiyallahu anha sai ka ce da haɗu a bas guda a tafiya na gina malamai ubangiji Allah marawakin sarki ce a yi da annabin shi kuliya a halar kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nushrika bi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw fa qulu shahadu bi anna muslimun kaga sai da yi mahada ta'alau wa li ahli kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ku zo ga wata kalma da za ta daidaita tsakaninmu wata kalma Allah na abu da illallah kada mu bauta ma kowa sai Allah wannan ayar tana cikin ayoyin da manzo Allah sallallahu alaihi ayar da manzo sallallahu yake karantawa a rak'atayil fajri a raka'a ta in zai sallar rak'atayil fajri a farko yana yakan yawan karanta abun nan qult abun nan qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila ibrahim wa isma'il wa isaqa wa yaqub wal wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun dubu ayar qulu amanna billahi magana da take kuma magana da aqida ba to amma sai ka ce wai a zo a taru amma dai kai magana aqida a zo za a ta kwamitin da awani aka yi shi a tafi amma kai maganar aqida bayan da rasul ya tura abu abun nan mu'adh bin jabal zuwa kasar yaman cewa i da shi fa falyakun awwala ma tadum ilayhi shahadatu allah ilaha illallah kai kuma ka zo ka ce a zo a tafi da awa amma kai magana aqida kowa ya bar magana aqida har ya kai cewar wai batu kan akida shi ke raba kai ko ba ka ki cewa wai fa shi da yayi da yayi barnar ba a ce da shi ya raba kai ba kai da kace barna yayi wai kai za ta kai kake so ka raba kan mutane saboda tsabagen an juya sama ta koma ƙasa ƙasa ta koma sama malaman nan duk hidima suka kan akida littafi su da guda suka rubuta ko suka buɗe littafinsu da sunan kitabul iman ko suka rufe littafinsu da sunan kitabul tauhid kun gane wannan da kyau abu haka za a zauna sakaka kuma tauhidin nan shine abin da zai zama da mutane ƴaƴa a cikin mutane su zama bayi na Allah madaukakin sarki kadai dan in ba haka ba to kuma mutum fa kuma zai zama kamar wani jaki ne da aka sake hidure kawai ya shiga ya shiga daji kawai haka wannan zai bautar da shi wannan zai kowa zai bautar da shi amma idan ya zama na abin bautar shi shine Allah madaukakin sarki kadai kaga yanzu ya zama ɗaki na a cikin mutane ya zama bawa ga Allah maɗaukin sarki kadai ba shi da wanda zai control ɗin shi sai Allah maɗaukin sarki me Allah ya ce me manzan Allah ya ce amma ba haka ba zai zama kawai abin nan wa rajulun mutashaki suna mutane ne da kowa da kowa yana da ta cewa akan shi Allah ta'ala ya sauke akwai al na al-hafiz al-jawwal abi abdullah muhammad bin manda akwai kitabul iman na shekul islam ibn taimiyya akwai alaƙirar tahawiyya na al'imam abu jafar tahawi wacce muke magana ta yanzu akwai alaƙirar wasuƙiya ta shekul islam ibn taimiyya akwai alfiƙi akbar wanda ake cewa na al'imam abu hanifa ne wanda ya rasu shekara ta ɗari da 150 sunan littafin alfiƙi akbar akwai almanzumatul ha'iyya ta ibn abi dawud as-sijistani duk waɗannan littafai guda talatin da biyu kaɗan ne ba daga cikin littafan da aka rubuta wannan za ka yi tikin ne ga waɗanda kake da su waɗanda baka da su kuma ga yanzu ya za ka same su don ba littafai ne masu yawan gaske a cikinsu kaɗan ne in gana da sahih bukhari ka gana da kitabu tafai ɗinsa kana da kitabul iman ɗinsa in gana da sahih muslim ka gana da kitabul iman ɗin shi kun fahimci wannan da kyau ko ubangiji Allah madaukin sarki ya ji kansu da gafara ya haska kabarin su irin juhudin da suke ma wannan addini na musulunci ubangiji Allah maɗaukin sarki ya ka musu da sakamakon da yake shine mafi kyawun sakamako Al'imam imam Abu Ja'far tahawi ubangiji Allah maɗaukin sarki ya haska kabarinsa ya ji kanshi da gafara ya sanya aljanna ta zama makoma a gare shi mu kuma da muke gabar karanta wannan littafi ubangiji Allah maɗaukin sarki ya mana gamdakatar da karatu wannan littafi ya ɗora mu akan abin da yake daidai ya amfanar da mu wannan littafi ya kuma katse shi shedan a cikin harkokin mu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha kenan gobe idan Allah ta'ala ya kai mu kai tsaye mu tashi maganar al-imam Abu Ja'far al-Tahawi a cikin littafin al-Aqidar al-Tahawi na amin amin na'am aƙida ce da aka ake tallanta kun lura aƙida ce da ake tallanta ne mai sunan taqarubul adiyan taqarubul adiyan yadda addinai za su zo kusa wasu daga cikin manyan-manyan mashahuran malamai da yake kun san su sun yada waɗannan abubuwa ɗin dr yusuf al-qardawi shi ma yana da wani makamancin irin waɗannan ina jin za ku ji abin bambara ko na da suna hajara eh yawwa malamai sun yi maganganu akan shi nasu Allah salamatu wal afiya saboda ka irin waɗannan abubuwan ɗalibin ilimi zai zama ala basira Allah ta'ala ya ce qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'budu hadi zuwa ƙarshe Allah ta'ala ya ce qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw fa qul shahadu bi anna muslimun idan wannan hadin kai ne da wani abu da ba siyasa ba da ake abin nan to amma dai wai in dai a haɗa kai ne musulmi ya rage wani abu nashi kirista ya rage wani abu nashi wai a haɗu yanzu ga ganye abin da ba kiristanci ba ba musulunci ba kenan Allah ta'ala ya zai yi neman waɗannan abubuwa yace innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina wal majusa ko wal ladzina asharaku inna Allah yafsulu bainahum yawm al-qiyamah inna Allah ala kulli shay'in abubuwa ne da ake yin su dai ɗalibin ilimi ba kasance zai sa ido akan waɗannan ba zai tsaya kwankwari kyakkyawar da shi na, na. eh idan ma su ne din ba eh in ya zama na da wannan manufan ne dai wato al'amurra a ƙasar nan suna da ɗaurewar kai fiye da inda kake zato ɗaurewar kansu ya kai matsayin da babu yadda za ka yi ka kubuta a matsayinka na malami da'iya in ba addu'a ba za a zo a yi amfani da kai watakila ba za ka san an yi amfani da kai ba sai bayan shekaru da yawa da rasuwarka ko bayan shekaru da yawa na katsin jima a ciki kun gane wannan da kyau ko za a iya amfani da mutum ba tare da ya sani ba a samu mulhidai su janyo mai aure a ce ya kamata su yi kaza ya kamata a yi kaza wanda yake taka tsantsan da addu'a ta muwafaka ita kadai ce za ta kare mutum ina fatan mafahimci waɗannan al'amura duk waɗannan abubuwan da ake da ake ganin yanzu ne za a faɗaka da cewar ya kamata malamai musulmai su yi wa mutanensu bayani kiristoci su yi wa mutanensu bayani don a taru a fahimci dai musulunci ba shi ke ba addinin ta'addanci ba ne kiristanci ma ba addinin ta'addanci daga baya ba su da wannan tunanin ne ko kuma yanzu ne da gwamnati take ganin abin linzamin yana neman ya tsinke mata kuma za ta yi amfani da su ta yadda idan komai ya zama daidai kuma ta yi watsi da su wasu abubuwa ne daidai yake a ƙasan nan za a ga kowa za a iya amfani da shi ne in aka gama cin mode shi kawai a sake shi ana fatan mun fahimci waɗannan abubuwa ne masu Allah salamatu wa lafiya in muku sha'awa ba a shekarun baya suwa suke da faɗa a cikin al'umma sarakuna amma da suka ga sarakunan abin yana neman ya tsinke musu sai suke neman kuma su dawo ga malamai na addini malaman addinin musulunci da malamai kiristoci don su ake gani suke da fada aji a cikin ne a cikin al'umma da suna ganin sun kai sarakunan su sun baro a waɗansu abubuwa da suka suka yi amfani da su ina fatan kowa shaida ne akan wannan isa ko na ce dole sai mutum ya takafan takafin wallahi sai a yi amfani da shi bai sani ba wannan kuma shi yafi komai sauki shi ne yafi komai sauki wannan kuma ban cire maka kowa ba sai dai kai wanda Allah ta'ala ya tsare ubangiji Allah madaukakin tsarki ya tsare dukkan malaman da suke kira zuwa ga sunna amma ba ka ba za a amfani da mutum sai bayan da an gama cin mori shi za ga an abin nan afkar ne za a dinga kawo su a ce ya kamata a yi kaza ko kuke da magana ko ake jin magana ko ya kamata ku ce kaza sai yanzu ne ya kamata su ce kaza abubuwa ne dai da su <laughs> a gani ko Allah ta'ala ya so na'am na'am shi wanda ake sa da zai da kirsanci da musulunci eh, ta yadda a a ya ko kun ga mai abin nake fara ko wai duk shatale da zai fara zai yana ana gama cin more shi ya gama sayar da addinin shi da kirsanci sai a watsar da shi a ɗauki wani wallahi mutum sai ya yi hada da addu'a shi yasa annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake addu'a yake ce Allahumma inna a'udhu bika min fitnatil qabri wa min azabil qabri wa min fitnatil ma'ya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal shi sai yake addu'a ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب والله سمعت من هذا جل in ba haka ba in dai dan kujerar umara ce sai a bashi dozin guda shi da mutanensa in kujerar hajji ce sai a bashi dozin biyu shi da mutanensa dan waɗannan su ne manya-manyan ƙugiyoyin da ake kama malamai da su kun gane ko manya-manyan ƙugiyoyi ne da ake kama malamai da su in kuma an tashi kuɗi ne sai ga an bashi kuɗin da inda zai mega kuɗin nan ba za a bashi ragon da su ba kenan yadda aka saye shi mara ragwallayya ya fi tsada malam yi tunani nawa ake ɗaukan program a sa nta da sunan addinin musulunci a wata uku kawai wanda ake sawa sau ɗaya a mako mu dai ban magana ai wani lokaci za ga kuɗi ake kashewa amma zai a ce an ɗauko ka firi ka zo ka faɗi magana akan addini ka ce kai addinin musulunci za ka faɗa kuma ito wannan da kyau ina ce yanzu yanzu dai a koyar da mutane sallah Mai rikici a ciki babu rikici ko to me zai hana a ɗauko sifatu sala da aka koyar da mutane sallah a sa a ciki gwamnati ta ɗauki nauyinsa za a yi babu rikici a ciki babu taba yan ɗarika babu taba yan shi'a ba taba kowa a ciki to a yi mana don da wayar da kan mutane ne ba za a yi ba ina fatan kun fahimci wannan da kyau sai kuma a ɗauko ka a ce za a biyo maka program wallahi sai an yi hatara kuma hatara nan ba dabara ka bace addu'a kawai ita ce kar ka ɗauki wata dabara za ka iya kare kanka da ita babu ita addu'a kawai ita ce abin da za ka ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce abin da yake nas'alullah salamata wa afiya ka ji ba abin da ya fara? shi yana kallon program din in aka zo ana magana kan tattauna tsakanin kiristanci da musulunci malamin da aka dauko a matsayi da yake magana da yawun musulmi za ga jisha talaitalan da yake yi wai yana nuna cewa zai ai da musuluncin da kiristanci kusan diddin abu ɗaya ne haka kuna fatan an fahimci wannan wai duk ɗaya ne haka kenan mutum ya je juma'a zai iya zuwa kaga kenan shi bai gane lakum dinukum walidin ne. bai gane an bude surar da ya ayyuhal kafirun ba wace yake anau sallam ya kasance yana karanta ta a raka'atayil fajr a raka'a farko ya karanta qul huwallahu a raka'atu waɗannan surori kenan kun ga a ɗazumin faɗi yana karanta qulu amanna a raka'a farko a raka'a ta biyu ya karanta qul ya ahlal kitabi wani lokacin kuma yana karanta qul ya a raka'a farko a raka'a ta biyu ya karanta qul a ahad kuma yakan yawan karanta su a rakawoyin shi na shafa'i a raka'a farko ta shafa'i ya karanta kul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta biyu ya karanta kul wallahu ahad a banza na wasallam yake karanta su a ciki fa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wanda yake aqida ta kirsanci ta ginu ne akan at-taslim Allah da Allah uba Allah ruhi mai sarki Allah ta'ala ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha salifu salasa ya kira su da sunan su na yanka su ne kafirai laqad ko shi ne sunan yanka ba yace qul ya ayyuhal kafirun akwai suna da aka sanya musu yace laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa wa ma min ilahin illa ilahun wahid wannan shi ne amma mutum yanzu yana ta shafi ne da aka yi wasu abubuwa wallahi sai addu'a sai mun dage da yi wa malaman mu addu'a muna yi wa kanmu addu'a muna yi wa malaman mu addu'a dan in dai dan dabara ce karke fatan ma Allah ya dora ka kan tabaraka kawai kawai ka roƙi Allah ta'ala ya katange ya sanya katangar karfe tsakanin ka da su in to me yasa bai ce kirista yana iya auren musulma ba eh kun lura da ke ko wannan akida ina faɗa muku ba wai yanzu ta shigo tun daga duniya take gaba ɗaya na faɗa sunanta ta taqarubul adyan wai yadda zai addinai su zo kurkusa kun ga akida kenan yanzu kun lura a wannan karni ɗin kenan in karni na gaba ya zo bayan waɗannan sun yi aiki sai shaidan ya nuna ma na gaba cewar ai addinan da ɗaya ne kamar yadda ima ya husa da ya da nasara kun gane ko idan aka bai malaman yanzu kwangilar su yi aikin taqarrubul adiyan sai wannan al'umma ta wuce sai wasu suka zo sai shedan ya nuna musu ayi adinan madina ne tunda wannan maganganun su za a dinga hikaitowa ai malam wani ma ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza kun gane wannan da ke ko wallahi dai addu'a نسأل الله سلامة والعافية سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ya muƙalibar ƙulub tsabbit ƙulubana ala dinik ya muƙalibar ƙulub tsabbit ƙulubana ala ƙwa'atik ya muƙalibar ƙulub ya muƙalibar ala dinik rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab alhamdulillahi alladhi hadana lil islam wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah laqad ja'at rusulun na bil haqq اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد